wasu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa mani ta dabi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yau 21 ga watan rabiul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi da 1442 wanda ya yi daidai da shidda ga watan bakwai ga watan oktoba a bakwai ga watan novemba shekara ta 2020 a miladiya a muna cikin karatun littafin umdatul ahkam littafin da ya tattaro hadisai da suke da alaƙa da ainihin hukunce-hukuncen fikihu a cikin bukhari da muslim wanda bukhari da muslim a su ne mafi ingancin littafai bayan alkur'ani mai girma yau za mu tashi hadisi na arba'in da shidda Bismillahi الله rahim. an karbo daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara musu yadda yace كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالحجرة يا kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallan azahar da garjin rana lokacin da rana ya zo tsakiya rana wato lokacin da rana yayi zawali yayi zafi sosai an gano wannan ko an kira shi da suna hajira saboda tsananin zafi bayan zawali ma'ana hajira kenan shiddatul har da zawal tsananin zafi bayan zawali an ciro shi daga hajarun nas a amalahum da shiddatul har ƙaurace wanda mutane suke yi ga ayyukansu saboda tsananin zafi shi yasa aka kira wannan lokaci hajira su larabawa saboda tsananin zafin da ke wannan lokaci din sukan ƙaurace ma aiki kowa zai shige gida ya je ya huta saboda wannan zafin ranar shi yasa aka samu ran aka samu wannan zafin rana suna hajira ina fatan gane wannan daga hijira ne mutane suna ƙaurace ma ayyukansu saboda zafin rana to manzo sallallahu alaihi wasallam yana sallan azhar bil hajira da zafin rana lokacin da wato lokacin da rana yayin zawali kuma yayin zafi sosai wala asra wash-shamsu naqiya wato yusalli al-asra manzo sallallahu alaihi wasallam yana sallar al-asr alhali rana yana nan garau bi ma'ana rana yana cikin hasken sa farkon lokaci kenan ranan bai yi fatsu ba kasan idan mutum yayi sallar al-asr a farkon lokaci zai ga rana yana haske sosai wani ban sha'awa ranan bai yale yala ba a lokacin da rana ya fara canza kala to lokaci ya yi nisa kenan na la'asar to kenan nan kama ana nuna mana menene da azahar da la'asar manzo sallallahu alaihi yana yin su ne a farkon lokaci kawai lokaci na yi ake yi an gane wannan sannan kuma washan su na ko rana yana nan garo wal magrib iza wajaba idza wajaba manzo sallallahu alaihi wasallam yana sallan magriba ai idan rana ya fadi fa iza wajabar junubuha fa kulu minha wa atimul qani aw al mu'tar an gane ku nan idan ana dafa wajabar junubuha idan gefen raƙumin ya fadi raƙumi yana tsaye an soke shi sai ya fadi nan wajaba anan wajen ai saqatat wato ta faɗi tana mai lizimta inda take an gane wani ko sunan wal maghrib iza wajabat ai iza garabat shams an gane faduwar rana anan shine mai shine wujub anan wajen magariba ana yin ta a lokacin da rana ya faɗi kenan rana na faduwa ake sallar magariba ba a jinkirta magariba daga wannan lokaci sai dai in akwai wani lalura na'am والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رأوهم اجتمعوا أجلا في عشاء أحيانا وأحيانا an gano wani ku wannan a hayanan jam'i ne na ainihin hin bi ma'ana wakati dukan su gaba ɗaya malaman nahawu sun ce mansubani ala zarfiya bi fi'lin ma'zuf taqdiruhu a hayanan yu'ajjil wa a hayanan yu'akhir ahayanan ajil wa ahayanan akir wani lokaci manzo sallallahu alaihi wasallam yana yin gaggawa yana gaggauta sallar isha'i wani lokaci kuma yana jinkirtawa ko kuma in za a yi takadiri wal isha ayu salli isha'a a matsayin maf'ulun a ahayanan wani lokaci idza ra'ahum ijtama'u ajala wa ahayanan idza ra'ahum abda'u akhara wato wani lokaci idan manzo sallallahu alaihi ya ga sun taru sai ya gaggauta kuma wani lokaci idan ya ga sun yi jinkiri ba su shigo masallaci da wuri ba sai ya jinkirta an gane duk zai ɗauki wannan fasara din amma fasaran da malamai suka ɗauka shine a hayanan yu'ajjil wa a yu'akhir wani lokaci manzan Allah yana gaggauta sallah din wani lokaci kuma yana jinkirtawa izara ahum ijtama'u idan manzan Allah ya ga musulmi sun taru a masallaci ajjala sai ya gaggauta yin sallar isha'i wa iza ra'ahum abda'u idan ya ga musulmi sun yi jinkiri wajen zuwa masallaci akhara sai ya yi jinkiri an gane kenan anan wajen isha'i manzo sallallahu alaihi wasallam yana duba mi yana duba maslaha na ainihin mamuni an gane idan ya ga mamu sun taru a masallaci to ya san lokacin suna so ne a min sallah da wuri sai musalla da wuri idan ya ga ainihin mutane ba zo da wuri ba to ya san abubuwa sun musu yawa sai dan jinkirta musu an fahimci wannan ko to kaga wannan ya nuna akwai sanda liman zai ringa duba maslaha na mamu ko da liman bai da uzuri sai ga mamu suna da uzuri wanda yake hukunta a sassauta musu to ya kamata liman ya yi. musamman abin da yake da alaka da haɗa sallah wanda ake yawan rikici da shi a wannan zamanin za ga liman idan ya ga bashi da wata matsala sai ce ba za a haɗa sallah ba idan kuma ya ga yana da matsala sai ya haɗa sallah baya duba maslaha na su mamu to shi manzo sallallahu alaihi wasallam yakan duba maslaha mamu ina ganin akwai hadisin nan na hadisin abi mahzura ne ko ko hadisin nan da gashi nan da wanda wani mutum ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ij'alni imama qaumi ya rasulullah ka sanya ni in zama limamin mutane na sai annabi ya ce masa anta imamuhum daga yau ka zama kai ne limamin su daga cikin nasihan da manzo Allah ya masa sallallahu alaihi wasallam sai ce waqtadi bi azafihim kai koyi da wanda ya fi rauni daga cikin su a nan wajen idan liman yayi koyi da wanda ya fi rauni me ake nufi kenan zai yi karatu lura da wanda ya fi rauni zai tsawaita ko ya gajarta lura da wanda ya fi me ya fi rauni an gano wannan ko idan ya ga akwai masu rauni to kare ya tsawaita wa mutane karatu sosai ko sallah din idan ya ga ya karfi to zai dan iya tsawaitawa annabi ya ce ayi koyi da masu rauni kenan liman ya ringa duban maslaha na mamu in zai ja dogon sura ko zai gajarta za ga wani lokaci liman sallan asuba yana tsawaitawa da yawa idan aka yi masa nasiha cewa tsawaitawan ya yi yawa yayi ta faɗa misali amma in tafiya ya kama liman aka ce mai lokaci kaza jirgi zai tashi sai ga liman ya takaita kaga shi nan liman ya takaita lura da mai maslahan kansa bai lura da maslahan mutane ba sannan su kuma gama garin mutane wani lokaci sukan nemi liman ya zama arha da yawa kawai yayi ta hada musu sallah yayi ta hada musu sallah dan maslahan kansu da sauransu to irin wannan baya dacewa a ringa duba abin da ya dace liman ya duba abin da ya dace amma kuma ya ringa lura da maslaha na mutane kada a wuce gona da iri a tsaya tsakiya an gane wannan go saboda haka na'am wasubha kana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi galatin wato annabi yana sallar asuba shi asuba manzo sallallahu alaihi wasallam yana sallatansa da galas an gane da duhu wato duhu farkon fitowar alfijir shine galas an gane wannan ai zalamu akhirul layl ma'a biya'i subhi duhun nan na akhirul layl ma'a biya'i subhi tare da hasken asuba duhun ƙarshen dare tare da hasken asuba shine galas kenan farkon fitowar alfijir manzo sallallahu alaihi wasallam ke yin sallar mai asuba to wannan ya zama to raddi ga mazhaban hannafiya yan hannafiya suna da fahimtar cewa sallar asuba ya fi kyau ya fi lada a yi shi in gari ya waye kafin rana ya fito shine isfarul a'la inda fuqaha kamar yadda muka faɗa satin da ya wuce suna dogara da hadisin nan inda manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa asfiru bi subhi fa innahu a'zamu lil ajal wato suna fassara shi cewa wato ku yi sallar asuba da zaran gari ya fara wayewa domin ya fara girma ga lada sai ga idan ka je garin annabiya alfijir zai fito idan ka zo masallaci kana jiran liman liman ba zai zo ba sai lokacin da haske ya fara bayyana yanzu a halin da muke ciki yanzu wani lokaci ne haske yake fara bayyana yanzu akan kiyasi kama ce shida saura kwata mu ɗauka haka to shida saura kwata haske yana fara bayyana muna iya gane junanmu to a lokacin ne liman ke fitowa a yi sallah asuba inda al-hannafiya idan mutum ya je garin hannafiya sai ya ɗauka ai suna makara ne ba wai makara suke yi ba kawai sun ɗauka cewa yin sallah a wannan lokacin shi ya fi girman lada ina fatan gani. to wannan mazhaba nasu ya yi daidai ya saba mu wannan hadisi da muka karanta nan asuba annabi yana sallan shi bi galas an yi amfani da kana wanda yake amfanar da istimrar da kuma dawamu wani lokaci misali a nan wajen kana din nan yana sallatan shi bigalas da duhu ina ba san gane wannan to yanzu yaya za mu yi mu haɗa alaƙa tsakanin wancan hadisi asfiru bil fajr da wannan hadisin cewa annabi yana sallan shi bigalas za mu iya ɗauka cewa wani lokaci a yi shi idan alfijir na fitowa wani lokaci kuma a yi shi bigalas shin haka ne a'a ba haka bane an ce manzon Allah yana tsayar da alfajar a alfijir fa qama alfajar hinan shaq alfajar annabi ya kasance ya tsayar da sallar asuba lokacin da alfijir yake bullowa to kaga mafi yawan sallar manzo sallallahu alaihi wasallam a aikace yana kasancewa ne lokacin da alfijir ke bullowa misali an gane wannan to da wannan menene ma'anan asfiru bi subhi ko kuma asbihu bi subhi akwai ruwayan asbihu bi subhi a ah, malamai ka ce abin da ya fi inganci ga fassaran shine wato a ja dogon sura har gari ya waye a fara sallah da fitowar alfijir in an fara sallah da fitowar alfijir sai a ja dogon sura kamar yadda kowa ya sani dama sallar asuba ana tsawaitawa ne tunda hadisi ya nuna mana manzan Allah yana fara karatu a sallar asuba da zarar alfijir ya fito kuma ya kasance yana karanta aya 60 zuwa ɗari. to kaga karanta aya 60 zuwa 100 ya nuna mana ana tsawaita karatu a sallar asuba ba shi fasaran asfiru din nan ku tsawaita karatu har gari ya waye da sallar asuba ya fi girma ga ladanku. sallar asuba in an tsawaita shi har gari ya waye ya fi girma ga lada an gano wannan ku? to wannan shine fasara ingantacce wanda malamai suka dauka da wannan fasara ne dalilai za su haɗu an gano wannan ai shi sallar isha'i lokacin da ya fi cancanta a yi shi shi ne can ainihin sulusun layin ko lisfun layin. a wato kamar yadda hadisi ya tabbata a gare shi da ba don mu shakka ba kamar yadda nan gaba za mu karanta manzo sallar sallar ya yi jinkirin isha'i an gane har sai da mafi yawan lokaci ya tafi sai manzo Allah ke cewa wannan shine lokacin sallar isha'i da ba don karanta kurama al'ummata ba an gane wannan ko to wannan kenan to amma me zamu ce mun ce kowane sallah ya fi kyau a yi shi a farkon lokaci haka ne ko to me zamu ce dangane da sallar azhar Sallar azhar idan akwai zafin rana me ya kamata a yi kaga sallar azhar in akwai zafin rana za a yi taksisin shi daga cikin wannan umum manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza shadda al-har fa abridu bis salah fa inna shiddatal harri min kai min faihi jahannam idan zafi ya tsananta fa abridu bis salah to ku sanya ya sallah fa inna harri min faihi jahannam domin lalle tsananin zafi yana daga cikin hutun jahannama idan mutum ya ga akwai tsananin zafi ya kamata ya jinkirin me ya yi jinkirin sallan azahar har ainihin zafin ya ɗan huce gaba ɗaya daidai gwargwado daga baya sai a yi to kamar karfe nawa kenan zamu iya kai azahar dan a dan samu saukin zafi kamar karfe biyu ko biyu da rabi kamar irin biyu da rabi wani lokaci har karfe uku ma idan akwai tsananin zafi sai a dan jinkirta domin kana azabtar da mutane wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum ibrahim ko yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr Allah bai san a takura wa mutane kuna da wani ko to yin sallah a farkon lokaci shi yafi amma banda azhar in akwai tsananin zafi to ina akwai tsananin zafi idan na ga daman yin sallah a lokacin ba idan mutane suka zaɓi su yi sallah a tsananin zafin ya halarta tunda wancan hadisi da muka karanta din nan cewa kanan nabi yusalli zuhur bil hajira ai hajira shine zafin rana lokacin da rana yayi zawali annabi yana sallar azhar lokacin da aka samu hajira din nan lokacin da mutane ke ƙaurace ma ayyukan saboda tsananin zafi amma wancan hadisi yana magana idan zafin ya ƙaru akan yadda aka saba shi ake magana nan wajen an gane wani ko sannan wani hadisi kuma ya zo wanda yake cewa hadisi wanda yake cikin sahih muslim hadisin khabbab bin arq yana cewa shakauna ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, fi ramadan mun kai ƙara zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam, cikin tsananin zafi tsananin zafi sai muka mai ƙara falal yushkina bai saurare mu ba an gano wani ku to sun nemi a jinkirta mai kenan a jinkirta azahar daga daga lokaci na ibrat ba nan wannan wato bayan an yi ibrat sai sahabbai suka kai karan zafin rana nan kuma nan kuma bana eh, kewa ramadan din nan zafin ƙasa nan ƙasar ne kuma yake kona mutane amma sama ya ɗan huce sai suna neman a ƙara jinkirtawa har ya zama to shi ma ƙasan ya huce to a yaushe zai huce kira sai rana ya faɗi to sai manzan Allah bai saurare su ba idan zafin rana ya huce ko da na ƙasar akwai saura tunda akwai hadisin da ya nuna wato an yi jinkirin ana sallah kuma sahabbai suka sanya kamar hankishif ko ɗan da duma a goshinsu domin maganin wannan zafin ƙasa ɗin ba matsala insha Allah an gano wannan kunam alhajira iya shiddatul harri ba da zawali. eh hajira shine tsananin zafi bayan zawali na'am wa an abil minhal sayyar bin salama an karbo daga abil minhal shine sayyar bin salama yake cewa kaga su Najeriya suna sanya salamatu sunan mace ne amma su larabawa salamatu sunan namiji ne na fatan gano wannan in ji sunan salamatu a kasashen larawa sunan namiji ne amma nan mu kuma sai mu sawa mace suna salamatu eh? to shi wannan abil min hal yana cewa Da dakhaltu ana wa abi ala abi barza al-aslami na shiga ni da mahaifina zuwa ga abi barza al-aslami radiyallahu an babban sahabi nan fa qala lahu abi sai mahaifina ya ce kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktuba wane ne babansa Eh? na baban shi ne a salama shi abil hal sayyar sunan shi sahabin ibn salama to yace na shiga ni da mahaifina wajen abi barza al-aslami an gane babban malami sai babana ya ce ma abi barza din yaya manzo sallallahu alaihi wasallam yake sallan farilla kaga sun sahabbai suna kwadayin su san yanda manzo Allah yake sallan farilla dan su yi koyi da shi an gane ba wai suna so su yi takalidi da wani bane suna so dai su yi koyi da asalin wanda aka aiko ya karantar da addini din an gane wannan ko na'am فقال كان يصلي الحجيرة التي تدعونها الأولى حين تحدث الشمس كان يصلي الحجيرة التي تدعونها الأولى حين تذهب الشمس يا كسانشي إن جاء أبي برزة ya kasance manzan Allah yana sallan ainihin garjin rana wanda kuna kiranta al'ula Sallan garjin rana shi ne sallan zawali wanda sahabai suna kiranta sallan farko su a wajen sahabai a zahar shi ne daga shi ake fara lissafa sallah a zahar la'asar magariba isha'i asuba kuna da wani ko suna kiranta sallan farko an gane wani ko suna yin ta lokacin da rana ya yi zawali suna yin sallan asuba a sallar azhar lokacin da rana ya karkace daga tsakiyar sama yi zawali nam wa yusalli al-asr kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yana sallar al-asr thumma yarju ahaduna ila rahlihi fi aqsa al-madina sannan ɗayan mu ya koma zuwa ga gidansa shan mafi nisan madina shamsu hayya alhali ranan nan yana rayi ɗayan mu sai ya koma zuwa gidansa shan mafi nisan madina alhali ranan nan yana rayi an gano wannan ko kenan ana sallar la'asar a lokacin da la'asar yayi yaushe ne lokacin sallar la'asar murga mun yi bayani a can baya ko cewa sallar la'asar ana yin shi ne yaushe wa shamsu naqiya an gane ana yin shi ne lokacin rana yana nan garau yana da haskensa a kai ana yi ne kenan lokacin ah, ƙarshen kama kenan lokacin da inuwan mutum yake zama daidai da girmansa an gano wani ku inuwan mutum yake zama daidai da girmansa ba da zillin zawal eh? ba da zillin zawal bayan zillin zawal an gani shi sallar asal lokacin in ka auna inuwan komai ko inuwan mutum ne ko inuwan bishiya ne za ga inuwan daidai da girmansa idan an cire zillin zawal a cikin lissafi ina wata allura saboda haka yana yin sallar la'asar akan lokacinsa farkon lokaci sannan sai ɗayanmu ya koma zuwa ga gidansa masaukinsa can mafi nisan madina alhari rana bai faɗi ba kuma jonai mafi nisan madina alhali rana bai faɗi ba misali tunan mai yake nuna mana ana yin sallan azahar ana yin sallar la'asar da wuri sannan kuma sallar la'asar yana da lokaci wanda yake mai yalwa kun gane wani ayi sallar la'asar yana da lokaci mai yalwa sosai har ma mutum zai yi tafiya mai nisa a ce mutum ya yi sallar la'asar sannan ya tafi kawo a ƙasa daga tudun wada ya je kawo ya je kawo ya je ya dawo har yanzu rana bai faɗi ba shi ne mana wa shamsu hayya an gane rana ba ta faɗi ba har yanzu kenan a nan waje yana nuna mana shi la'asar lokacin shi bai faɗi ne ko fahimci wannan ai mutum zai iya yin salloli wajen guda takwas ya yi a la'asar ya yi sallama ya yi sallah ya yi sallama ko fiye da haka ma lokacin bai wuce ba ko fahimci wannan ko to saboda haka shi la'asar na da lokaci mai tsauna wani Situ ma ƙara fil maghrib sai na manta abin da ya faɗa game da magariba wai shi magarba ya za a yi sai na manta abin da ya faɗa shi magarba dai da zarar rana ya faɗa ake yinsa. sa kamar yadda muka karanta a can baya amma na manta mai manzo Allah ya faɗa game da magarba ko mai Abu Barza al-Aslam ya faɗa game da magarba na'am wa kana yastahiqu an yu'akhkhira min al-isha'i allati tad'unaha al-atma kaga wannan yana daga cikin adalci na ainihin sahabbai wajen ruwaya abinda suka sani su faɗa abinda suka manta su faɗa cewa sun manta ya kasance manzan Allah yana so yana so a jinkirta isha'i allati tad'unaha al al’atma wanda kuna kiranta da suna atma kuna kiran isha'i da suna me atma an gano wannan ku shi ma'anan ma'anan atma wato duhun dare lokacin da wato rana rana lokacin da ainihin shafaki ya faku an gano wannan ai shi ya kira atma to manzo wato sun sahabbai suka kira sallar isha'i da suna atma to annabi yana so a jinkirta sallar isha'i lokacin wanda ku ya fara kiranta da suna atma ku kuke kiranta da suna atma amma manzan Allah yana son wannan suna na atma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya son wannan suna na atma annabi ya dan kyamaci sunan ba wai ya haramta bane hadisi ya tabbata cikin sahih muslim marfu'an manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa la kumul a'rab ala salatikum kada ku yarda ƙauyawa su rinjaye ku ga sunan sallan ku ƙauyawa sun sa ma sallar isha salatul atma ku kuma kun yarda kun bi su akan haka fa inna ha fi kitabillahi al-isha a littafin Allah wato ana kiranta suna isha'i ne ba wai ana kiranta atma ba to ya kasance Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu shi ma yakan yi fushi idan ya ji sahabbai sun kirata da suna atma an gane gara a kira ta da sunanta na shari'a shine isha'i an gane amma kuma hadisi ya zo wanda ke nuna mana halaccin a kira sallar isha'i da suna atma an gane wannan ko cewa fushin da Umar ke yi daga kiranta da atma ko Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu wato saboda karhanci ne ba na haramci ba ya zo cikin Bukhari da Muslim daga Abi Huraira radiyallahu anhu marfu'an cewa annabi ya ce Salasalam lauta wasallam law mafil atma wal fajr da kun san abin da ke cikin sallar atma da kuma sallar asuba da kun je musu koda da jan jiki ne misali an gane wani ko to kaga wannan yana da matukar amfani to a cikin wannan hadisi akwai yana nuna mana cewa mutumin da aka tambaye shi abin da bai sani ba kada ya kyamaci cewa bai sani ba kaga wannan sahabi ya manta da wani abu amma kuma bai boye ba shi gaskiya na manta to wannan yana daga cikin amana na ilimi da ya kamata ɗalibai na salafiya su yi koyi da shi na'am wa kana yakrahu an-nawm qablaha eh to kaga isha'i ana so a yi jinkiri ba wai ana so a yi shi farkon lokaci bane wato in kai a farkon lokaci yayi amma an fi so a jinkirta shi zuwa ga sulusul layl ko nisful layl ya kasance yana kyaman bacci kafin sallar isha'i da kuma yin fira bayan sallar isha'i an gani me yasa yake kyamun yin bacci kafin sallar isha'i saboda kada mutum bacci ya ɗauke shi sallar isha'i lokaci ya wuce kuma yana kyamun yin fira bayansa, sa saboda kada ya makara daga sallar asuba ana so mutum yana yin sallar sallar isha'i ya wuce ya je ya kwanta saboda ya samu karfi ya tashi ya yi sallar tahajjud kuma ya tashi cikin kuzari ya yi sallar asuba an fahimci wani ayi. kenan hadizin da ya ce fiyayyen aiki shine sallar farkon lokaci sai mu ce banda isha'i shi isha'i an fi an fi son a yi shan cikin dare na'am wa kana yanfatilu min salati al-ghariyati hina ya'rifu ar-rajulu jalisa wa kana yakrahu an-nawma hawa wal hadisa ba'da ko wa kana yanfatilu min salati al-gada ya kasance yana fita daga sallan asuba ya'rifu ar-rajulu jalisa lokacin da mutum ke gane abokin zamansa kun gani yana fita daga sallan asuba lokacin da mutum ke gane abokin zamansa kaga wannan hadisin abi barza din bai fassara mana hadisin asfiru bi subhi ba ya fassara ashe asfiru din me yake nufi ana nufin ku yi sallar asuba ne idan garin ya waye ko kuma a ja dogon karatu har gari ya waye kaga wannan hadisin ya nuna mana nasi ne akan cewa ana nufin a ja dogon karatu har gari ya waye an gane wa kana ya karau bi 60 ila 100 ya kasance yana karanta aya 60 zuwa 100 kaga wannan aya yana nuna mana mu ringa kokarin muna jam'i tsakanin nasoshi kan mu zamanto wato mu zaɓi ɗan zaɓi sanka nassin da ya dace da san ranka shine ya inganta nassin da ya saba ma san ranka da ifi ne wannan kuskure ne duk nasi, in ka san sun inganta ka haɗa su gaba ɗaya ka yi aiki da su kada ka zamanto mai takalidi ga ra'ayin wani malami ya zamanto wani malami dan kana son shi sai ya dogara da hadisi ɗaya alhali akwai sauran hadisan sai ka goyi bayan shi malaman usulul fiqh suna cewa ihmalin nusus ko ihmalun nusus aula min ihmaliha yin aiki da nasoshi gaba ɗaya sun inganta shi ya fi cancanta fiye da yin aiki da wani sashen nassi an gane daga cikin abin da ke jefar da mutane cikin bid'a ya halaka da mutane daukan sashen nassi a yi watsi da wani nassi hmm. ya zama kamar wanda suka yi imani da sashen littafi suka ta sashi hadisai in sun inganta duk sai an tattaro su sannan a yanke hukunci in ba haka ba mutum ya yi istikra'un naƙis sannan kuma ya yi rashin adalci a cikin addini an gani wanda wannan yana daga cikin abin da ya halakar da mutane da yawa rashin adalci rashin son gaskiya Allah ta'ala shi taimake mu na'am wa alaikum salam da da lokaci faɗi eh ga mutumin da zai yi karatu ba in ya tambaye ka da lokacin sallar isha za a iya faɗa min cewa tana da lokaci mai yiwuwa har zuwa lokaci kusan da ta sallah su bayi gudun saboda kada gudun sakaci ko bayi so mai kada mutumin da bai karatu sosai ba na'am mai tambayi me lokacin sallar isha mm. za a ba shi fatawa kan cewa isha tana lokaci mai ruwa har zuwa kusan dab da fitowa alfajir ko ko za a tsaya ne akan lokacin da an kira sallar isha a gaya mai lokacin da na farko saboda kasancewan shi ila bai yi karatu kada daga nan kawai yanzu yana jiran isha ya haye bacci an gani idan mutum ya tambaya shi na lokacin sallar isha kuma an gan shi aminin shi sai a gaya mai farkon lokacin kawai domin a taimaka mai wajen kiyaye sallah kan lokaci kare ya zamanto bacci ya ɗauke shi ya kasa yin sallar isha'i na'am na'am eh kuskure ne gaskiya makalewa lokaci ɗaya abin da yake suna a ringa canza lokuta wani lokaci wancan lokacin wani lokaci wancan lokacin shine yafi dacewa da koyi da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ku na'am insha Allah eh. sunan nan janda ya ya wani kenan salamatu ga su larabawa namiji ne mu ne muka dauke shi ga mace Allah wa alamina ba ba komai subhanakallahumma wa bihamdika A an Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik